Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma nomad dukansu akan zangon FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, ina ku Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC da ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan wani abu ya faru a kasar kada a ga laifin kowa illa alkalin da ya dakatar da aiki da dokan nan da ya bayan na hana shigowar wasu mutane kasar ta Amurka. Fadar Kremlin ta rashi ta nemi dan jaridar gidan talabijin na Fox News Bill O'Reilly da ya bada hakuri bisa wasu kalamai da ya na batanci kan shugaba Vladimir Putin. Wata tawagar kwararru na wata ganawa a babban birnin kasar Kazakhstan domin tattaunawa kan rikicin Siriya. To a gaishe ka. Bayan kun gama jin labaran duniya yau Litinin, shida ga watan Fabrairun shekara ta 2017. Let me appeal to Christians and Muslims leaders to emulate the Catholic Cardinal John Onayeka of Abuja. Ministan yaɗa labarun Najeriya Lai Muhammad yake kira ga Musulmi da Krista da su koyi da Cardinal Odayikan da kuma mai alfarma Sa'ad Abubakar na uku. An jima kaɗan za ku ji dalilin da ya sa ministan ya yi wannan kira ko kuma ya wannan furici. Sai kuma kiran da masu ruwa da tsaki a arewa maso gabashin Najeriya suka yi wa gwamnatin tarayya cewa a soke ko kuma ta haramta tsarin almijiranci a Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin kuma za mu gabatar da ilimi garkuwar ɗan Adam. jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya ce idan wani abu ya faru a kasar kada a ga laifin kowa illa alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana shigowa amurka daga al'ummar kasashe bakwai waɗanda akasarin jama'a su musulmi ne a ɗaya daga cikin sakonninsa da ya wallafa a shafin twitter a jiya lahadi shugaban ya ce gaskiya na kasa fahimtar yadda alkali zai jefa ƙasar mu cikin haɗari a ƙarshen makon da ya gabata ne alkalin wata kotu a amurka james roberts a jihar washington ya dakatar da aiki da dokar shugaban ƙasar na wucin gadi sannan a jiya lahadin kotun ɗaukar ƙara da ke shiya ta tara a san francisco ta ki amincewa da buƙatar da gwamnatin trump ta gabatar na neman kotun ta ba da izinin a ci gaba da aiwatar da wannan doka a ci gaba da sakonnin twitter a jiya lahadi mr trump ya ce ya umarci ma'aikatar tsaron cikin gida ta binciki masu shigowa amurka sosai ya kara da cewa alkalin ya sa aikin masu kula da shige da fice cikin wani kangi fadar kremlin ta rasha ta nemi dan jaridar gidan talabijin na fox news bill o'reilly da ya ba da haƙuri bisa wasu kalamai da ya yi na batanci akan shugaban vladimir putin yayin da yake kira da shugaban amurka donald trump a hirar mr o'reilly ya kira putin a matsayin mai kisa bayan da trump din ya ce yana girmama shugaban na rasha kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov ya ce ba za su lamunci irin waɗannan kalamai da suka fito daga bakin ɗan jarida ba waɗanda ya kwatanta a matsayin na cin fuska ne a lokacin da oradi ya tambayi shugaba trump me yasa yake girmama mr putin duk da cewa ya san tarihinsa kan irin munanan ayyukan da ya yi a baya sai trump ya ce mashi akwai masu kisa da dama kuma amurka ma ba za ta iya wanke kanta daga ciki ba waɗannan kalamai trump dai sun sa wasu daga cikin 'yan jam'iyyarsu ta republican cikin damuwa inda shugaban masu rinjaye mitt mcconnell ya ce mr putin ya yi wa amurka zara wajen aikata manyan laifuffuka domin shi putin tsohon ɗan dabar hukumar leƙen asiri ta kgb ne ministan shari'a kasar romania ya ce a yau litinin zai wallafa bayanai kan wani sabon kuduri kwana daya bayan da jam'iyyar mai mulki ta social democrat ta janye wata doka da za ta kawar da haramcin cin hanci da rashawa wacce kuma za ta baiwa 'yan siyasa da dama rigar kariya idan suka wawura kudaden jama'a wannan mataki da gwamnatin prime minister sorin grandino ta dauka na zuwa ne yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi dandazo a dandalin bucharest cikin yini na shida a jere domin nuna rashin amincewarsu da dokar wacce aka fasa aiwatar da ita wannan zanga-zangar nuna adawa da gwamnati ita ce mafi girma da ƙasar ta romania ta fuskanta tun bayan wacce aka yi a shekarar 1989 a lokacin zamanin mulkin kwaminisanci a ƙarƙashin shugaba nicole ceausescu da kuma a ce an aiwatar da dokar wacce aka samar da ita a daren ranar talata da ta gabata da ta baiwa jami'an gwamnati kariya ko da sun saci kuɗin gwamnati da bai haura dala amurka 47 ba sai da duk da an ɗage dokar a yammacin asabar ba a samu sassaucin wajen fitar masu zanga-zanga ba a jiya lahadi to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata tawagar ƙwararru na wata ganawa a babban birnin ƙasar Kazakhstan domin tattaunawa a kan shirin tsagaita wuta a yakin da ake yi a Syria. Wakilai daga Rasha da Turkiya da Iran da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun taru a yau Litinin a birnin Astana a karon farko domin wannan tattaunawa ta haɗin gwiwa. Daga cikin batutuwan da suke tattaunawa akwai batun yadda za a sakawa shirin tsagaita wutar ido da kuma kare duk wani abu da zai bata shirin da kuma yadda za a samar da hanyoyin gudanar da ayyukan jin kai. A watan da ya gabata, turkiya da Rasha hade da Iran sun tattaro wakilai daga bangaren gwamnatin syria da na 'yan adawa zuwa Kazakhstan domin tattaunawa inda kasashen biyu suka amince da cewa a tallafa wa ƙwarya shirin tsagaita buɗe wutan a kuma samar da hanyar kawo ƙarshen rikicin na Siriya. Wani babban ƙalubale a wannan rikici na Siriya shine makomar shugaba Bashar al-Assad, inda ƙasashen da ke goyon bayansa kamar irin su Rasha da Iran suke ziga shi da ya zama a matsayin shugaban ƙasa, lamarin da 'yan adawa ke ƙalubalanta. Ƙungiyar 'yan wasan kwallon kafar Amurka ta New England Patriots ta zama ta farko da ta fara lashe kofin gasar wasan a cikin zangon karin lokaci da aka yi, inda ta rufe gibin maki 25 da abokiyar hamaita ta Atlanta Falcons ta bata, ta kuma doke ta da maki 34 da 28 a wasan karshe da aka fi sani da Super Bowl. wannan nasara ita ce ta biyar da kungiyar ta new england ta samu tun bayan da aka haɗe gasar ta nfl da american football league a shekarun 1960 a tashin farko wasan kungiyar petros ta kasance tana baya da maki 28 da uku bayan da kungiyar falcons ta mamaye wasan kafin a tafi hutun rabin lokaci amma kuma bayan da aka dawo daga hutun rabin lokacin ta yi kukan kura ta hanyar 'yan wasanta da suka hada da james white da mai tsara wasa tom brady da kuma dani amendola suka kawo wasan zuwa matakin kunnen doki da maki 28 da 28 a tarihin gasar babu wata kungiya da aka mata zarra da maki goma ta kuma farfado ta lashe wasan kuma tom brady wanda fitaccen dan wasa ne a bangaren kungiyar new england patriots shi aka ayyana a matsayin dan wasa mafi tsada a gasar bayan da aka kammala wasan shugaban amurka donald trump ya taya kungiyar ta patriots munna inda ya jinjina tom brady da mai kungiyar bob craft Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta musunta zargin da wasu suka yi cewa Najeriya ita ce ƙasar da ta fi wahalar da mabiya addinin Kirista a duk faɗin duniya. Ministan yada labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce babu ƙashin gaskiya a wannan ikirari kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin sashen hausa babangida jibrin ya aiko mana. a wajen wani taro da aka shirya domin faɗakar da al'umma wasu jihohi na yankin arewa maso tsakiyar najeriya a birnin ilori ta jihar kwara ministan yaɗa labaran najeriya alhaji lai muhammad ya yi watsi da kalaman wasu shugabannin addini da kuma wasu kalaman da ke fitowa daga kasashen ƙetare wanda ke nuna cewa ana zaluntan al'ummar kirista a tarayyar najeriya alhaji lai muhammad wanda bai kama suna ba amma kuma ya yi zargin cewa a 'yan kwanakin nan kafofin yada labarai sun cika da kalamai da ke nuna cewa ana zaluntar kiristoci abinda kuma ya ce ba zai haifar wa kasar da mai ido ba the labeling of nigeria as the most dangerous place for christians in the world to live can only serve ya ce kalamai da ake cewa ana so a maida najeriya kasan musulmai da kuma cin zarafin kiristoci da kuma zargin da ake cewa najeriya ita ce kasar da ta fi cin zalin kirista wanda zai haifar sai yaƙi na addini a kasar religious a kwanan ne dai wani dan majalisar wakilan kasar amurka wanda ke zama shugaban kwamitin kula da afirkan lafiya da kuma 'yancin bil'adama mr christopher smith ya bayyana irin kalubalen da ya ce kiristoci na fuskanta a najeriya dan majalisar dai ya bayyana cewa ya sha ziyara zuwa najeriya inda kuma yake gane wa kansa yadda zamantakewa yake tsakanin kirista da kuma musulmai to sai dai a bangaren sa ministan yada labaran najeriya lai muhammad ya yi kira ga mabiya addinin kirista da kuma musulmai da su koyi da jagoranci irin na mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku da cardinal odaikan na cocin katolika na abuja dangane da kungiyar da suka kafa na sasanta al'umma musulmai da kirista wanda kuma suke aiki tukuru na ganin cewa an samu zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinan guda biyu christians and to emulate the catholic cardinal john onayeka of Abuja and Sultan Mohammed Sa'ad Abubakar, the son of Sokoto, both of whom formed the Interfaith Initiative for Peace to promote interfaith dialogue ya ce yana kira ga al'ummar musulmai da kirista da su yi koyi da cardinal odaikan na cocin katolika na abuja da kuma mai arfama sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku dangane da kungiyar da suka kafa na wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummar kirista da musulmai da ke najeriya babin jibrin murya amurka daga lagos tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin Farfaɗo da Yankin Arewa maso gabashin Najeriya ya gudanar da wani taro a garin Gombe, inda masu ruwa da tsaki da suka halarci taron suka buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta haranta almajiranci a ƙasar. Wakilin sashen Hausa Hassan na Kaina ya dubi abin da ake nufi da almajiranci a wannan rahoto. To wai shin ma menene matsayin almajiranci a addinin Islama? Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri shine shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayya. Cikin tsare-tsaren da ake yi wajen karantarwa din shine ya zamana an ɗauki wannan ɗalibi ko kuma wannan da ka kai shi makaranta inda za a je a karantar da shi kuma ku yi jinga ta yadda za ka biya shi malamin abin da za ka karantar da shi. Sa'annan kuma shi kansa ya zamana yana da guziri sa har ya je nemi ilimin nan. In muka duba magabatanmu kamar Sayyidina Ali lokacin da ainihin wato ya tashi himman neman ilimi mahaifiyarsa ta ta ƙara masa abubuwa ta kashe kuɗi masu ɗimbin yawa a kansa don ya je ya nemi ilimi har ma yake nuna cewa wato shi bawa ne wanda duk ya karantar da shi akan wani harafi guda to in ya ga dama ya yi abin da ya ga dama da shi wanda bai saba shari'a ba wanda malamai sun san abin da nake to irin wannan almajiranci na yawo barkatai gararan ba to shi ya kamata a hana imam abubakar ciroma wani malamin addinin islama ne a yankin na arewa maso gabashin najeriya za ga mutum yana da ƴaƴa da yawa ya tara su amma kuma bai damu da ya ɗauki nauyin ba gaskiyar magana mu mun yi almajiranci ce amma wallahi mu dai yanzu ba yanda za mu tura ƴaƴanmu a Najeriya saboda irin halin da duniya ta canza da kuma halin da ake a yanzu kowa ya san a nan arewa ana fita a je da almajiranci a je a cin rani a je a dawo amma zamanin nan da muke ciki yanzu ya kamata iyaye su gane cewa yanzu ba lokaci ba ne wanda mutum za ka ɗebi yara ka ba bashi ta wani gari ya zauna karatun alkur'ani tabbas addini ne amma gaskiyar magana yanzu zamani ya wuce da za a tara yara kamar goma talatin a ɗau mutum ya ɗauki yaran ya ce wani garin da shi ma kansa a garin ba Batun almajiranci dai a Najeriya musamman ta Arewa an daɗe ana tafka muhawara a kai. Masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya ce babu laifi in za a tsabtace tsarin na almajiranci. Ka'idan almajiranci ne aka samu waɗanda suka san ka'idan suka ce ba haka yake ba ko kuma ne su waɗanda suke kiran kansu masu ruwa da tsaki wane ne su da kuma yawun wa suke wannan magana. A ƙasar Arewa ta Najeriya daga lokacin da aka aka wayi gari aka ido ya waye mu ɗauka daga shekara dubu ɗaya zuwa yau ana wannan almajiranci idan akwai wani guri da ɗaya Wanda yake neman gyara ne a tsaftace irin yadda ake almajiranci. Akwai alaka ne tsakanin yadda 'yan Boko Haram suke ɗaukan mayakansu da kuma tsarin almajiranci? Ko guda ɗaya babu. A iyakacin binciken mu don haka ba mu taɓa ganin rana guda da aka samu waɗansu almajirai wadda da almajirai ne wadda suke almajiranci suka zama kushin bayan Boko Haram babu wannan. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Mun gode Hassan. Ma sauraro ku kuma menene ra'ayinku? Kuna ganin haramta tsarin almajiranci zai magance rikicin Boko Haram? Muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare karfe tara da rabi agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. Yanzu kuwa lokaci ya yi da za a saurari ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Harande zai gabatar. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na yau zai ci gaba da duba ƙwararan matakai da ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suke kawo tsaiko a ɓangaren ilimi musamman a matakin firamare da sakandare. Wannan matsalar ba wai kawai a gida Najeriya take ba, har ma da sauran ƙasashen Afirka. Don haka akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe don shawo kan matsalar. Dr. Ayuba Tanko Abubakar, masani a harkar ilimi, yana ganin cewar abubuwa da ake bukata don magance wannan matsalar abubuwa ne da ba su taka kara sun karya ba. Na biyu shi harkar ilimin sakandare harka ne na cewar yaro ya taso ya gama yarinta ya fara shiga kamar balaga ya ki shekara sha fiye da goma ya kai sha biyu sha uku sha har zuwa ashirin ɗan sakandare ne hankalinsa ya goce yana kallon yadda duniya take shi ma da ya gama wannan zuwa zai ya shiga haka ya fara hangen rayuwa ya fara hangen yadda rayuwarsa ta ƙarshe za ta take ta yau da kullum ya yi aure ya sami 'ya'ya ya hau mota ya yi hau babur ya ji kaza ya yi kaza saboda haka sai ya zama abin da kuma zai iya yi makarantar da ya yi ta firamare ba ta yi daidai din yadda zai gane wa'annan abubuwan na sakandare sosai ba sai ya zama baya iya sanin abin da ya sani a sakandare ya kamata ya sani sai dai ya haddace in haddar ma ba za ta yi ba kuma idan ya yi wannan sai ya zama bai san da ya gama sakandaren babban burinsa ɗaya ne ya tafi higher education ya tafi jami'a ko college of education ko polytechnic insurance mm, mm. yana gama secondary sai a kama ba shi da credit din bai ci a jaraba sa bai ci credit din da zai shiga waccan wuri ba duk da wannan haddar da yi duk da wannan haddar da yi saboda haka sai ya zama ya zo ya zaune kawai a gari zaman gari shikenan tunda bai cancanci ya sami shiga makaranta ta gaba makaranta ta gaba ba to shi yasa mu abin da muke kamar an ka duba wannan takarda da na rubuta abin da muke sa rai muke ba da shawara shine a cikin secondary akwai wani abu da ake kira tech wanda yake gwamnati ta kawo shi ta ce a yi introductory technology sanin aikin kimiyyar fasahar sana'o'i an ce za ka iya koya aikin katako kamar ka zama kamar kafinta za ka zama aikin walda za ka zama iri-iri dai da aikin famfo da aikin famfo da to sai ya zama wannan da aka sa shi a jss kawai ake yinsa hmm. shi ma ba kowace ƙaramar sakandare kuma in ka je sakandare ka je guda ɗari da kyar za ka samu goma wanda suna da wannan introtect suna yi da kayayyakin aikin babu kayan aikin saboda haka ba a iya shi sosai to idan aka mai da shi sama daga siniya ko kuma in aka fara shi kaɗan daga juniya aka kai shi siniya hmm. to an fara koya wa yaro wani abu da kenan da zai iya yi na al'amarin sana'a na al'amarin sana'a kuma idan in ya zo daidai yaro ya iya aikin kafinta yaro ya iya aikin plumber yaro ya iya aikin dinki in mace ce ta iya aikin girki na zamani da shauransu to da ƙarshe in ta gama kuma bata ci jarrabawar za ta samu mata credit biyar da jami'a da higher education za su dauke ta ba hmm. to iyayenta ko hukuma na iya ba ta dan jari kaɗan tunda ta iya wannan tana da wannan fasahar dama wannan fasahar hmm. ta a ba ta dan jari ta fara tunda abu ne na kasuwa idan yaran duk da suke yanzu suna gama sakandare a yanzu haka ba wanda ya san me zan iya yi nema ya zan samu kobo ya zan samu naira ɗaya babu amma idan aka ce an ba su damar su nemi yadda za su san ta sana'a za su iya yi iyayensu ko hukuma ko yan uwa su ba da dan jari kaga hankalin saurayi ko ba zai zama ya lalace ba ta san inda za ta yi wani ko goro ba zai iya ci ba don ba shi da ma naira ɗaya da zai ce ba shi goro ko alewa da shauransu. me ƙididdiga ta nuna ne na alƙalman yaran da suke kammala sakandare misali ke samun kansu a wannan yanayi da kake faɗa misali a ƙasa ba mu sani ko akwai alƙalma da suka nuna ƙididdigar misali ko abin da kuke cewa percentage waɗanda suke gama sakandare a duk shekara sun yi sama da miliyan ɗaya a ƙasa baki ɗaya idan ka shiga kowace jiha kuma da nata da shauransu amma kamar a nan kano da mu jigawa a santi ɗinmu bisa ɗari goma sha bakwai ne 17% a kano ya kai percent din ya kusa 20 20% na in ka duba za ka ga dubbai ne ba iyaka wani ya ba miliyan. Jigawa kamar yadda kama gana kashi sha bakwai cikin ɗari na al'ummar jigawa su wajen miliyan biyar. Eh. Su ne suka fada rukunin waɗannan yara da suke gama sakandare kuma ba makoma. Yara da suka gama sakandare school amma ba su da aikin yi ba su san yadda za su ci abinci wasu tun da akwai kwanansu a gida na abinci wasu ta ajiye musu in suna so ma su hau babur su je wajen wasu 'yan uwa ko abokai su yi hira ba su da kuɗin da aljihunsu da za su biya babur ya kai su da shauran sai dai su zauna a wuri guda ana ta hira saboda haka irin wannan dole ne su san me za mu yi ne su yi shan ganye ne su yi shan kwaya ne su yi menene da shauransu idan hankalinka ya kai kana son ganin wani canji na alheri amma bai so ba gobe babu ji babu shekara da shekaru babu to hankalinsa ya tashi dole abin da zai cire ka daga cikin hankali yau har ka dinga tunanin ya aka ban iya kaza ya aka ban yi kaza samu kaza ba in ka sha kwaya ya wuce in ka sha ganye ya wuce Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta ba da umarni, Julie Lazars Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. To, kamar yadda muka saba ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yace salam VOA Hausa muna son kamar yadda fadar shugaban kasar Najeriya ta sanar da wanke sakataren gwamnati daga laifin cin hanci da rashawa ya kamata ta sanar mana da halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki. Sakon haɗin gwiwa daga mutar dan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kande da Idris Jikan Kande da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware jihar Sokoto. Sai kuma wannan sakon ya ce Allah ya sa ɗage dawowa gida da shugaba Muhammadu Buhari ya yi dangane da wasu dalilai na rashin lafiya ya zama alkhairi ga al'ummar Najeriya baki ɗaya amin. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar Filato da Balan Bayis direban tanka Jos. sai kuma wannan sakon da ya zo daga hannun mutawakil gambo doko ɗalibi a kwalejin gumel wanda ya ce hakika ya bangon ya zama dole muna yaba wa shahararren mawaƙin nan ɗan asalin ƙasar najeriya wato two bai bisa soke zanga-zangar da ya yi nufin jagoranta domin nuna adawarsa ga kamun ludayin gwamnatin kasar a fannin tattalin arzikin kasa da fatan mawakin zai yi amfani da dukiyar da baiwar da Allah ya huwace masa wajen samawa matasan mu ayyukan yi sai kuma wannan sakon ya ce salam BOA Hausa fata na gari Lamiri Allah ya sa kwamitin da gwamnatin Najeriya ta nada domin ganin farashin kayayyaki sun sauko a Najeriya kwalliya ta biya kuɗin sabulu sakon ya zo ne daga hannun Yusuf M Ramadan mai gwambawa daga jihar Gomban Najeriya sai wannan sakon ya ce assalamu BOA Hausa muna taya yan wasan kwallon ƙwallon kafar kamar murnar lashe wasan ƙwallon kafar ƙasashen Afirka AFCON na karo na biyar. Allah ya sa alheri daga Alhaji Umar Fu'aiba Gashuwa. To kafin ku ji takaitattun labarai ga wannan saƙo. An jama'u cuta mai cutarwa. Masu saura ku ku zo ga sirrin kamawa kada hau cuta mai cutarwa in bacci kake malam tashi ka saurare ni har in gidawa kada hau cuta mai cutarwa radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa kada hau cuta mai cutarwa da gangami akan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa kada hau cuta mai cutarwa gudunmawa muryar Amurka ta yi dan kanjamau ta zanto kawai hutawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a ɗebo amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa idan ka gamawa wani aski kafin wani ka zamto To wannan ne kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan wani abu ya faru a kasar kada a ga laifin kowa illa alkalin da ya dakatar da aikata wato aiki da dokar da ta hana shigo Amurka daga al'ummar kasashe bakwai waɗanda kasarin jama'a su musulmi ne. ɗaya daga cikin sakonninsa da ya wallafa a shafin twitter a jiya lahadi shugaban ya ce gaskiya yana wato ya kasa fahimtar yadda alkali zai jefa kasanmu cikin haɗari a ƙarshen makon da ya gabata ne alkalin wata kotun amurka james robert a jihar washington ya dakatar da aiki da dokar shugaban ƙasar na wucin gadi sana a lahadi kotun ɗaukaka ƙara da ke shiya ta tara a san francisco ta ki amincewa da buƙatar da gwamnatin trump ta gabatar na neman kotun ta ba da izinin a ci gaba da aiwatar da wannan doka fadar kremlin ta rasha ta nemi dan jaridar gidan talabijin din fox news bill o'reilly da ya ba da haƙuri bisa wasu kalamai da ya yi na batanci kan shugaba vladimir putin yayin da yake hira da shugaban amurka donald trump a hirar o'reilly ya kira putin a matsayin mai kisa bayan da trump ya ce yana girmama shugaban na rasha kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov ya ce ba za su lamunci irin waɗannan kalamai da suka fito daga bakin dan jaridar ba waɗanda ya kwatanta a matsayin na cin fuska ne wata tawagar kwararru na wata gana a babban birnin kasar kazakhstan domin tattaunawa kan shirin tsagaita wuta a yakin da ake yi a siriya wakilai daga rasha da turkiya da iran da kuma jisar ɗinkin duniya sun taru a yau litinin a birnin astana a karan farko domin wannan tattaunawa ta haɗin gwiwa a gaishe ka ma sauraro sai kuma da misalin karfe tara na dare agogon najeriya za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a dakaci yau da gobe